This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wani ya da fatan mun same ku lafiya suna na sarfila hashin gumel tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ranar Litinin 13 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Muhammadu ba mukanan labarai. To Sarfilu ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California na ta kokarin shawo kan wutar daji a sassa daban-daban na birnin Los Angeles a yau Litinin. masu shiga tsakani don kawo karshen rikicin isra'ila da hamas sun samu 'yan nasara a ranar litinin dinnan a cewar jami'an da ke da masaniya kan wannan tattaunawa sannan kusan dakarun koriya ta arewa 300 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da rasha ke yi da ukraine To Allah ya kyauta. Kanin labaran duniya kenan. To kamar yadda aka ji a kanin labaran cikin shirin za a yi cewa gobarar daji na ci gaba da laƙo birnin Los Angeles na kasar Amurka. Lamarin da ya sa mutanen ke cewa I've never seen, you know, a, a, a force of nature like this. Um, Ban taba ganin bala'i mai girma irin wannan ba. Iskar da ke kadawa da kuma bushewar yanayi. Haka kuma za a cewa ma'aikatar ritaya a jamhuriyar Nijar sun kuka kan rashin biyan su kuɗaɗen fanshansu. su. yau na ce maka magana nake maka akwai waɗanda ba samu fansiyon ba yau wata goma sha biyu in kana son shirya ina aika maka akwai waɗanda ba samu fansiyon ba tun watan jiye kinan da suka fara kame kamen nan har bisa yau ba samu ba daga nan muna kuma ɗauke da shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda babangida jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu ke aiko mana ta imel to amma fa sai mun fara shan kashi na farko na labaran duniya tukunna to jama'a assalamu alaikum ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar california na ta kokarin shawo kan wutar daji a sassa daban-daban na birnin los angeles a yau litinin yayin da masu hasashen yanayi ke gargaɗi kan yiwuwar samun iska mai karfin gaske wacce za ta iya haifar da tashin wata sabuwar gobara ana hasashen wannan sabuwar barazana za ta iya wato za ta isa yankin a gobe talata inda hasashen ya nuna iska za ta yi tafiya kilomita 80 cikin sa'a guda a cewar hukumar kula da yanayi ta amurka Elevated critical fire weather will continue Shugaban hukumar kashe gobara ta Los Angeles Anthony Maronke ne ke cewa za a ci gaba da ganin ƙarin tashin wutar har zuwa Laraba kuma hukumar kashe gobara ta Los Angeles a shirye take. Yankunan da aka kwashe sama da watanni takwas ba a samun ruwan sama a birnin na Los Angeles sun taimaka wajen rura wutar dajin wacce ne ta halaka mutum 24 sannan ta haddasa asarar biliyoyin daloli tun bayan tashinta a makon da ya gabata. dan sassaucin da aka samu a 'yan kwanakin da suka gabata wajen kadawar iskar ya taimaka wajen wato wajen kashe gobarar a lokacin da ma'aikatan ke ta yunkurin shawo kanta masu shiga tsakani a rikicin isra'ila da hamas sun samu 'yan nasara a ranar litinin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar watanni da aka kwashe amurka da masar da qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya sai dai a 'yan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara yayin da ake shirin sauyin shugabanci a amurka wasu da ke da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na ap sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma wacce yanzu haka isra'ila da hamas ke nazari a kai Minista harkokin wajen kasar Denmark Laszlo Rasmussen ne yake cewa ina fata za a kammala tattaunawar da ake yi a Doha da labari mai daɗi nan ba da jimawa ba. Batutuwan da ke kunshi a daftarin matsayar sun hada da dakatar da buɗe wuta da sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su da kuma sakin fursunonin Falasɗinawa da Isra'ila ke tsare da su. sannan a ƙara faɗaɗa hanyar kai kayayyakin agaji ga fararen falastina wato fararen hula na falastinawa a yankin gaza kusan dakarun kore ta arewa 300 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 2,700 suka jikkata a yakin da rashi ke yi a ukraine kamar yadda hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta faɗa 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau litinin hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin ukraine wato koriya ta arewa da dama da aka kama a ukraine tattaunawar na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da kama wasu dakarun koriya ta arewa biyu a lokacin faɗan da aka gwabza a yankin kursk na ƙasar rasha inda sojojin ukraine suka kai wani farmakin bazata a watan agustan da ya gabata Zelensky shared photos of two men resting on cots in a room with Wakilin kamfanin dillancin labarai na AP ne yake cewa shugaba Zelensky ya nuna hotunan wasu 'yan Koriya ta Arewa biyu da ke zaune a cikin wani ɗaki sanye da bandeji a jikinsu. Zelensky ya faɗa a ranar Lahadi cewa zai aika da sojojin na Koriya ta Arewa zuwa ƙasarsu idan har shugaba Kim Jong-un ya amince zai shirya musayar sojojin Ukraine da Rasha ke tsare da su. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to nan ba da jama'a ba muhammadu zai sake damar da karashen labaran duniyar amma kafin nan gobarar da ta barke a yankin los angeles na jihar california na ci gaba da kone birnin a daidai lokacin da jami'an kashe gobara ke kokarin shawo kan da ta kashe akalla mutane 24 zuwa jiya lahadi Jama'ai sun ce sama da gine-gine dubu bakwai ne suka kone kurmus ciki har da gidan wani ma'aikacin kashe gobara ga abokin aiki na baya ko makeri da fassarar rahoton shine dulot isaac baiza da iyalansa sun ziyarci gidansu da ya lalace wanda ya kone kurmus a lokacin wutar da ta tashi a aten a cikin garin altadena baiza ma'aikacin kwana-kwana a california wanda ya kwashe sama da shekaru 20 yana aiki ya ce wannan wutar ta yi matukar muni. I've never seen, you know, a, a, a force of nature like this. ban taba ganin bala'i mai girma irin wannan ba iskar da ke kadawa da kuma bushewar yanayi uwar gidan beza rosary ta faɗi irin yadda suka samu labarin tashi daga wurin da yammacin ranar talata amma ba su mai da hankali sosai ba lokacin wutar tana nisa kuma ƙarama ce har ya kai sun ɗan haɗa wasu kayayyakinsu ba tare da sanin za su yi asarar komai gaba ɗaya ba da safiya baiza da abokansa sun dawo domin kokarin ceto gidan amma babu ruwa we were just like, oh my God, we can actually like save this. And, and we went for the hose and there was no water. And so. Sai kawai muka rasa yadda za mu yi, Allah sarki, da za mu iya ceto wannan. Mun je gidan amma babu ruwa. Kafin mu ankara, sai wutar ta'azzara ta kama abubuwa da dama, sa'annan na ɗau mota na tafi. kuma na tuna ina kallon madubin mota sai daga wutar tana ƙara tashi a bayana tana ƙara cinye gidan nan dai wani tunani da akwai ruwa kila da na iya kashe wannan wuta da ta fara 'yar kankanuwa domin kare gidana daga konewa gaba ɗaya ma'aikatan kashe gobara sun fuskanci matsalar bushewa da karancin ruwan kashe wuta a gobarar da ta tashi a 18 tare da wata gobara mafi girma da ta tashi a palisades gwamnan jihar california gavin newsom ya sanar da gudanar da binciken lamarin a halin yanzu wutar ta los angeles da mata palisades sun lakume kimanin murabba'in kilomita 150 inda aka ba da umarnin kwashe sama da mutane 150 busasshiyar iskar santa ana mai kadawa cikin gaggawa da take kara baza wutar tana kuma kara samun karfi a yau litinin a cewar shugaban ma'aikatar kwana-kwana ta los angeles christian crowley a red flag warning is in effect and will remain until kan bala'in ah, yana aiki kuma zai kasance ha'i zuwa karfe 6 na yamma a ranar Laraba. Ana kuma sa ran iskar Santa Ana mai karfi za ta ci gaba ha'i zuwa ranar Laraba tare da iska mafi karfi a ranar Talata. Iyalan Baiza suna zaune tare da abokai. suna jiran biyan kuɗi daga kamfanonin inshoran kuma sun kafa gidauniyar yanar gizo ta gofundme don tara kuɗi da kashe su iyalan baiza sun ce suna shirin sake gina gidansu mun ce duk za mu dawo mu sake ginawa mu dawo da makwabtanmu wannan ita ce al'umma yaranmu za su yi wasa a ƙarshen hanyar da aka rufe tare da sauran yara za mu gayyaci juna zuwa bukukuwan ranar haihuwa mu kasance kusa sosai al'ummar los angeles gaba daya suna taruwa a lokacin bala'i don taimakawa iyalai da suka rasa matsugunansu da kuma taimakawa masu kashe gobara matsugunan gaggawa da tashoshin kashe gobara sun cika makil da abinci da tufafi har ta kai ga hukumomi sun fitar da sanarwar cewa a yanzu suna karɓar gudunmuwar kuɗi ne kawai To a gaida baba ya ko makeri wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad ya damar da karashin labaran duniya. To ana shirin rantsar da sabbin 'yan majalisar dokoki a Mozambique bayan watanni da aka kwashe ana mummunar zanga-zanga kan zaben shugaban kasar da aka yi a watan Oktoban bara wanda 'yan adawa ke ikirarin an tafka maguɗi. shugaban yan adawa venancio mondelain ya yi kira ga magoya bayansa da su gudanar da zanga-zangar lumana daga yau litinin zuwa ranar laraba yayin da ake shirin rantsar da daniel chapo a matsayin shugaban kasa mondelain na ikirarin shine ya lashe zaben yana mai cewa an yi aron gizon ƙuri'u don taimakawa jam'iyyar frelimo jam'iyyun adawa biyu da suka hada da renamo da mdm sun ce za su kaurace wato zaman rantsar da majalisar a yau litinin jami'ar renamo ta lashe kujeru 28 cikin 250 yayin da mdm ta lashe kujeru 8 kacal wani bafaranshe da aka tsare tun watan oktoba shekarar 2022 a iran ya bayyana kansa cikin wani faifan sauti da aka watsa a wata tashar rediyo ta faransanci inda ya bayyana mawuyacin halin da yake ciki tun da farko an bayyana olivia grando mai shekaru 34 da sunansa na farko ne a lokacin da hukumomin faransa suka ki fitar da cikakkun bayanansa sai dai a wani faifan sauti da aka watsa a tashar france inter a yau litinin grando ya bayyana cikakken sunansa tare da yin gargadin cewa shi da wasu faransawa biyu da ake tsare da su suna cikin mawuyacin hali sauran faransawan biyu da ake tsare da su a ƙasar ta iran tun a watan mayan shekarar 2022 sun hada da cecil kola wacce malamin makaranta ce wato malamin makaranta ce da abokinta jacques paris ana zargin su da yunkurin ingiza kungiyoyin kwadagon iran don su yi bore zargin da iyalan faransawan biyu suka musanta mahmud lalo ke ne karanto mana labarin duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dalla A jamhuriyar Nijar ma'aikatar ritaya sun kuka game da tsaikon da suka ce suna fuskanta wajen biyan su kudaden fansho inda a yanzu haka wasu daga cikin irin waɗannan tsafin ma'aikata suka shafa watanni goma ba tare da samun fansho ba. Ƙungiyar ma'aikatar ritaya na wannan korafin ne yayin da jami'an asusun baitulmalin ƙasa ta Nijar ke cewa bincike ya gano dabban ma'aikatar ritaya na bogi da ake fitar da kuɗaɗe da sunansu daga aljihun gwamnati. Wakilin murya Amurka a mai Sulaiman Barma ya aiko mana da wannan rahoton. A bisa al'adar tsarin aiki a Nijar ma'aikatar ritaya kan karɓar kudaden fansho ne a ƙarshen kowane wata uku. La'akari da yadda abin ke walar da tsofaffin ma'aikata ya sa gwamnatin ƙasar a shekarar 2023 kullo da tsarin biyan fansho a ƙarshen kowane wata. Sai da yanzu haka da dama daga cikin suna fama da rashin samun waɗannan kuɗaɗe. Alhaji Muhammadu Musa shine shugaban kungiyar ma'aikatar ritaya ta Ositran. Yau na ce maka magana nike maka akwai waɗanda ba samu fansiyon ba yau wata goma sha biyu in kana son shida ina aika maka. Akwai waɗanda ba samu fansiyon ba tun watan jiye kinan da suka fara kame kamen nan har bisa yau ba samu ba. Trezor ta zo ta ce a'a kan ta biya sai an kawo mata ta ga kowane ne wa ba incin ta bane bai kamata ba duk kasashen duniya ba haka na ake ba duk inda aka kesa autonom ita ke da incin ta yi asusun bitalmali na kasa a binciken da ya gudanar a watannin karshen shekarar 2024 ya ce an gano dimbin ma'aikatan ritaya na bogi waɗanda a baya ake ɗaukan kuɗaɗen fansho da sunansu in ji shugabar asusun na trésor national madam zainabu saibu 172 pensionnés décédés dont les pensions ont été régulièrement touchées ta ce akwai ma'aikatan ritaya 172 da ba sa raye amma kuma aka ci gaba da daukan kudaden fanshansu har zuwa lokacin da aka gudanar da bincike haka kuma daga cikin mutane 36,225 da ke rubuce a takardun asusun ma'aikatan ritaya kareni a watan agustan 2024 bincike ya yi nunin cewa mutum 32,163 ne aka tabbatar da halaccinsu kafin daga bisani wasu kusan 1,500 su bayyana a tsakanin satumba da oktoba a jimilce ma'aikatan ritaya kimanin 3,013 ne ba sa kan ka'ida a karshen wannan kididdiga. 3,113 cas de pensionnaires en situation irregulière. Kungiyar Ositran wace ta nuna rashin amincewa da sahihancin aikin binciken ta a niyyar kai batun a gaban mahukunta na koli. ma'aikata wanda suka aiki suna kadar kama b kama a wanda abin da suke samu kaɗan kin nan bai isa su sayan shinkawa mai su ci da ɗiyansu su kai su lakon su biya haya kenan muna cikin matsala shi yasa muke neman mu gamu da premier minister mu gamu da president mu samu mu tattauna da su abin da ake ma 'yan ritaya duk cikin ƙasashe ko ina mu ma a zo a yi mana haka nan ma'aikacin ritaya kowa ya mutu iya da jikoki masu gadon shi ai ba bari suke ba wannan a ce pension kin shi ko tana zuwa hannu za ta shiga ba ta shiga hannun kowa a wani yin yunkurin magance matsalolin tsofaffin ma'aikata hukumomin nijar suka kafa asusun kareni mai alhakin kula da kudaden fansho a shekarar 2012 to amma rashin gamsuwa da yadda asusun ke kasafta waɗannan kuɗaɗe ya sa hukumar gudanar da asusun bitulmali shirya ayyukan bincike domin ƙididdige zahirin adadin waɗanda suka cancanci samun fansho sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida wani Barma, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za ku iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Yanzu a nan Washington DC a goma na cewa karfe goma da minti goma sha biyar na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba. ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Shirin namu na yau zai duba matsalar ladabtar da yara ne a makarantu lamarin da ya kai ga an dakatar da wata malama a nan birnin Lagos mai suna Stella Nwadugo sai kuma birnin Oxford inda za mu ji sabbin kalmomi da suka samu shiga kundin kamus na turanci da ake kira oxford dictionary shi kuwa har da wasu kalmomi na najeriya kalji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokayen mushinku A makon da ya gabata ne dai hukumomi a jihar Legas suka ɗauki matakin kama wata malama mai suna Stella Nwadugo bayan da aka kama ta a faifan bidiyo tana cin zarafin wani yaro ɗan shekara uku. uku mai suna abayo mai michael an ɗauki faifan bidiyon ne ba tare da ta sani ba inda kuma take cin zarafin wannan yaro to ko me ke haifar da irin waɗannan matsaloli tambayar kenan da newa malam muhammad sani wani tsohon malami a najeriya gaskiya hukuncin da aka ɗauka na ji daɗin sa amma wato daɗin abun shine in zai tafi ya shiga makarantu da yawa da ake irin wayannan saboda wannan yanzu kaga ai fitowa abin yayi aka sani to matsalar da muke ciki akwai wasu makarantu da ana irin wa'annan wasu ana wanda ma yafi hakan amma iyayen ba su da bakin magana saboda makarantun mafi yawansu na gwamnati ne kuma iyayen ba su da karfi wani lokaci za a ga in sun dauki wani mataki ana iya cire ɗanka a makaranta kuma ko a su ɗin ma dan ya kasance ya fito ne ya bayyana ba yanda aka iya kuma ga abin an gani a hotuna ana ganin yanda abin ke faruwa kaga baya da za a yi makaranta ta ce abin bai faru in har ana bin diddigi ana da waɗanda ke sa ido a al'amura za ka ga abubuwa da yawa sun gyaru a ko'ina to amma yawanci kau da ido da gwamnati ke yi da kuma shugabannin wasu gurare akan wasu abubuwa shi ke kawo abubuwan suka tabarbare har suka zama inda suke to ta yaya za a magance irin waɗannan matsaloli nan gaba kenan eh yanda za a magance waɗannan matsaloli shi ne makarantu kamar yadda wannan suka yi yanzu kamar tun da zamani ya kawo mu ga ga makarantun da za a iya gwargwado a sa wa wa'annan kyamarori masu ɗaukan hotunan abin da ke faruwa a cikin azuzuwa kamar kaga ko a jami'o'i yanzu akwai wasu jami'o'i da suna da wa'annan Wayanda suna duba shugan malami da fitan malami da me ya koyar da me bai koyar ba to kaga in a ce duk azuzuwa akwai irin wa'annan kyamarori da ke ɗaukan hoton malam malaman da abin da suke a cikin aji kaga ya zama kamar huma makaranta tana sa maka ido saboda haka dole ka yi abin da ya dace kuma yanzu a dawo da ikon saka wasu wasu wakilai da za su dinga gewaye azuzuwa suna ganin me ke faruwa ba tare da sun tsawata sun ce ba kai in ka gansu kawai ka san me ya kawo su su duba su ga me kake yi kai kuma in ka san suna nan kaga dole ka yi abin da ya dace to shine duk inda za a yi irin wa'annan ko a makarantun gwamnatin da muke ganin ba mutane ne za a sa suna dan gewayawa suna dan sanin sunan malami sun san ajin da ya shiga kuma sun kula da me ya faru to shikenan in ka ka san akwai wanda zai maka haka dole zaka canja halaye malam Muhammad Sani kenan kenan ke sharhi don gane da wannan labari da ya kunno kai a makarantar chris metos school da ke ramar hukumar ikorodu a jihar lagos lamarin da ya kai ga an dakatar da wata malama to kowane mataki masu fafutuka kare haƙƙin bil adama suke ganin ya kamata a ɗauka akan ita wannan malama kan bar kenan da newa kwamrar musa jika to kasan abubuwan sun riga sun so rikice ko ta ko ida idan ka tsaya ka kalli bangaren makarantu na zamani da kuma makarantu wanda yake ana ce mu su islamiyya na na koyan addini kenan duka ko'ina ana samun irin waɗannan abubuwa amma wannan abu ya fi kamari wani lokaci a irin waɗannan makarantu na ilimin zamani kamar wannan mata dai kaga da da ta ci zarafin wannan ɗan ƙaramin yaro wanda yake kamar yana pre kenan so kaga wani abu ne wanda yake abun takaici kuma abun tada hankali wanda yake a tunaninmu muna zaton iyaye mata su ne ya kamata su fi kowa jin tausayi da kuma jin kai to amma kaga ga an samu akasin haka saboda haka mun kungiyoyin kare hakkin adam ba za mu bar wannan matan ba domin ta ci mutuncin shi a matsayin shi na dan adam wanda kuma kuma da ya fi haka ma girma ba ta da iko na cin zarafin shi da duka da sauransu wanda yake kuma muna gani ya saba ma ka'idoji na abin da ya shafi kare bil bil'adama na duniya ga baki daya so wannan wajibi ne a tabbatar da an ladabtar da ita an kuma yi hukunci kuma a kanta to amma kuma dole za mu kalli cewa su malaman da suke karantar da yara irin waɗannan shin sun samu horo abin da ya shafi kula da ƙananan yara irin waɗannan koko kawai suna shiga makarantar neman rasa aikin yi mun koma malaman makaranta domin akasarin abubuwan da yake faruwa kenan wani bai samu aikin yi bane kawai sai ya koma ya shiga abin da ya shafi koyarwa to daga batun neman kawo karshen cin zarafin makaranta a najeriya sai kuma birnin london inda zamu mu leƙa jami'ar oxford inda kamus din na turanci da ake kira oxford dictionary ya fitar da sabbin sunaye ko harfa da ya saka a sabon kamus da ke bibiyan sunaye da kuma kalamai a harsuna daban-daban na duniya daga cikin sabbin harufa ko kalmomin da littafin na kamus na bana ya fitar da sun hada da wasu kalmomi 'yan asalin najeriya da suka hada da kalmomin jafa da agbero da fowon da kuma suya akan haka ne na tambayi wani masanin harshen hausa malam kabir yusuf abinda zai ce game da wannan mataki da dictionary na oxford ya dauka to wannan za a ce alama ce ta cewa harshe yana bunƙasa harshe yana ci gaba tunda dama harshe baya bunƙasa sai da sababbin kalmomi ya aro daga can ya aro daga can sannan harshe zai bunƙasa sannan kuma kuma na shigar wasu sababbin kalmomi a kundin kamus na oxford da aka yi kalmomin da suka hada da jaba wanda za a ce kalma kamar ta yarbanci ce kalma agbero ita ma ta yarbanci ce kamar jaba fa za a ce wato mutum ya fice daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa domin neman na kansa abiro kuma kamar a nan ƙasar hausa mu ce yan gargar kenan wani su ba karen mota ba amma yan gargar suna taimakawa karen mota wajen jawo musu fasinjoji to ka gwani za a ce harshen yana ci gaba kenan sannan kuma aka zo kalmar suya wanda suya ita za a ce alsalanta kalmar hausa ce wanda su kuma kudancin najeriya suka ɗauke ta a matsayin nama suka ɗauke ta a matsayin tsire ko balangu wannan zan ce kamar ya taso ya samo asali ne game da mahautan mu masu fitar da nama kamar tsire zaka ji suna cewa suya barin gashi to daga suya barin gashi nake ganin wannan sunar suya din ya samo asali da daga kasar Hausa zuwa kudu suka doka cewa duk wani nama in dai haushe ne zai siyar ko su ma suna irin ma suna siyarwa kamar misali kirishi su kawai suya ne bolongo suya ne tsire suya ne a kudancin Najeriya saboda haka shiga waɗannan kalmomi zuwa kundin wato zuwa wannan kamusin na Oxford da aka yi zan ce ba karamin cigaba bane ga harshen Hausa da su ma sauran harsunan Najeriya. Wannan kuma ya nuna cewa harshen Hausa yana bunƙasa yana kuma tafiya da zamani. To wannan kenan a madadin lokacin wa'anda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri da kuma jami'ar da ta ba da umarni da daidaita shirin Julie Ladies Gresham naku babin gida jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon. An hakika ba da tangarɗa ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo kokayen musulminku jama'a kiranmu na ke. To madalla a gaida baban gidan Jibrin yanzu kuma lokacin da zamu mu kama wasu daga cikin sakon da ku masu ruki aiko mana ta imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau kace tabbas akwai damuwa sosai bisa ga tsayawar aikin titi na kilomita biyar a ƙaramar hukumar mu ta Rijau. hakika da gwamna ya zo rijau ya tsawatar aikin ya ci gaba sai dai kuma yana wucewa sai aikin ya tsaya don haka mai girma gwamna baya ta haihu fa ra'ayi na gaba ra'ayinka ne sama'ila agnes malamfatori mazaunin difa a jamhuriyar niger kace na shigo wannan fili ne domin jan hankalinmu al'ummomin kasashen najeriya da Nijar kan rashin jituwa da ke faruwa a tsakanin shugabannin kasashen namu biyu mu talakawa ce ce ku ce da faɗar maganganu da basu dace ba ba namu ba ne daga ƙarshe ina fatan allah ya haɗa kan ƙasashen namu duka biyu amin sai kuma ra'ayin babaye gambo tumiya mai cewa don allah ku isan mana da saƙonmu zuwa ga al'ummar najeriya da mu yi wa kanmu adalci don gaya wa kanmu gaskiya wallahi kar mu yadda turawa su ɓata zumuncinmu na shekara da shekaru tun iyaye da kakanni nijar da najeriya 'yan uwan juna ne allah ya ƙara haɗa kawunan mu amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne musa malam indu kazawai nijar kace hakika aukuwar wannan gobara a ƙasar amurka wani babban darasi ne ga ƙasar da gwamnatin ƙasar muna addu'a allah ya sa su gane amin To ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. To madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. Masu sauraro albishirinku. Shin kuna neman labarai da ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa? To ku garzaya dandalin WhatsApp na sashen Hausa na muryar Amurka domin samun biyan bukata. Za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka. Alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara. zan sake maimaita lambar alamar karawa daya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu sashen hausa radio To wannan haka yake sai akan sai da sashen Hausa na murya Amurka da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai an mafa a takaice. To ma'aikatan kashe gobara a kudancin jihar California na ta kokarin shawo kan wutar daji a sassa daban-daban na birnin Los Angeles a yau Litinin. Yayin da masu hasashen yanayi ke gargaɗi kan yiwuwar samun iska mai karfin gaske wacce za ta iya haifar da tashin wuta wata sabuwar wutar. ana hasashen wannan sabuwar barazana za ta iya isa yankin a gobe talata inda sashen ya nuna cewa iskar za ta yi tafiya kilomita 80 cikin sa'a guda a cewar hukumar kula da yanayi ta amurka masu shiga tsakani a rikicin isra'ila da hamas sun samu nasara 'yan nasara a ranar litinin a cewar jami'an da ke da masaniya kan tattaunawar watanni da akwashe amurka da masar da qatar suna kokarin sasanta rikicin ya gaza cimma matsaya sai dai a 'yan makonnin da suka gabata an ga alamun nasara yayin da ake shirin sauyin shugabanci a amurka wasu da ke da masaniya kan tattaunawar a cewar kamfanin dillancin labarai na ap sun ce an samar da daftarin wata matsaya da aka cimma wacce yanzu haka isra'ila da hamas ke nazari a kai batutuwan da ke kunshe a daftarin matsayar sun hada da dakatar da buɗe wuta da sakin mutanen da hamas ta yi garkuwa da su da kuma sakin fursunonin falasɗinawa da isra'ila ke tsare da su sannan a ƙara faɗaɗa hanyar kai kayayyakin agaji ga fararen hulan falasɗinawa a yankin gaza kusan dakarun koriya ta arewa 300 ne suka rasa rayukansu sannan wasu 2,700 suka jikata a yakin da rasha ke yi a ukraine kamar da hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin ƙasar a yau litinin hukumar ta ce da ita aka gudanar da binciken da aka yi wa sojojin koriya ta arewa da dama da aka kama a ukraine tattaunawar na zuwa ne kwanaki bayan da shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sanar da kama wasu dakarun koriya ta arewa a lokacin faɗin da a gwabza a yankin kars na rasha inda sojojin ukraine suka kai wani farmakin bazata a watan agustan da ya gabata ana shirin rantsar da sabbin 'yan majalisar dokoki a mozambique bayan watanni da aka kwashe ana mummunar zanga-zanga kan zaben shugaban kasar da aka yi a watan oktoban bara wanda 'yan adawa ke ikirarin an tafka magudi shugaban yan adawa benicio mondlane ya yi kira ga magoya bayansa da su gudanar da zanga-zangar lumana daga yau litinin zuwa ranar laraba to madalla masu sauraro da haka ne muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an ji madara za mu sake da da wani sabon shiri idan allah ya yarda domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu sai a shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amadadin muhammad lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai fiona nanduduwa mai wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Cedric daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa kar ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.